Gwamnatin jihar Nasarawa ta bayyana matakin da wasu 'yan majalisar dokokin jihar suka ɗauka na kin amincewa da kwamitin da alkalin alkalan jihar Suleiman Dikko ya naɗa don binciken zarge-zargen da ake wa gwamnan jihar Umaru Tanko Almakura a matsayin rashin sanin doka. A ranar Laraban nan ne dai wasu 'yan majalisar dokokin jihar ta Nasarawa suka yi wata zama a garin Karu da ke jihar ta Nasarawa inda suka zartas da kin amincewa da kwamitin mai mutum bakwai da alkalin alkalan jihar Suleiman Dikko ya nada don bincike kan zargi goma sha shida da ake wa gwamnan jihar Umaru Tanko Almakura. A taron manema labarai da mai magana da yawun gwamnatin jihar ta Nasarawa Abdulhamid Yakubu Kwara ya kira ya bayyana cewa zaman da 'yan majalisan suka yi a wani wuri ba a majalisa ba ba ta kan ka'ida. Na farko zaman da suka yi tukuna a taro wannan zama tukun ba shi bisa ka'ida ba shi bisa doka ma ba ta da ma'ana don haka wannan zama gaba ɗaya ba shi bisa kan doka ba shi kan bisa kan kundin mulkin najeriya ba shi bisa kan tsare-tsare na zama irin na majalisa bare kuma har wa yau a ce su yanke kuduri suna kira ga babban mai shari'ar jihar nasarawa da ba shi umarnin cewa wannan kwamiti da na ya rushe matsayinmu shi ne mu na farko gwamna mutum ne mai mutunci tun can mun ta faɗi kuma muna kan kanmu cewa 'yan majalisa fa ba su ba mu sabis ɗin na ba su mana shi ba amma tun da yake yanzu maganan ya riga ya fita a shashin 'yan majalisa ya koma gaban mai shari'a to gwamna mutum ne mai bin dokoki da ka'ida zai tafi gaban mai shari'a wannan kwamiti da mai shari'a ya bayyana a nan zai kai kukansa a nan zai nuna rashin adalci da aka masa a nan zai nuna zargin da aka masa din ba yi shi kan bisa ka'ida ba zai tafi gabansu kuma zai zai wanke kansa saboda me an ɓata masa suna an ɓata wa gwamnatinsa suna hatta magoya bayansu ko kuma an bada jama'a da tunanin cewa wannan zargi da aka yi kusan kamar haka yake shi yasa za mu je gaban mai shari'a yanzu abin ba yana gaban 'yan majalisa ba ne. mai ba gwamnan jihar nasarawa shawara kan harkokin jama'a kenan abdulhamid yakubu kwara shi ko shugaban kwamitin yada labarai na majalisar dokokin ta jihar nasarawa muhammad baba ibaku ya ce majalisar na da yancin ta yi zama a duk inda ta ga ya dace matukan dai za ta gudanar da aikin ta bisa yadda dokan ƙasa ta tsara constitution ta ce wanda yana aikin gwamnati wanda yi da irin yakin kwamitin na ba wasu mun samu su da katin membership card na pdp wasu kuma abokani ne na ta'a kuma ce ba kamata su yi aikin na ba a dokance kuna da hurumin bayan kun ba shi umarni ya nada kwamiti ya nada kuma sannan ku sake dawowa ku ce ba ku yadda ba. Eh, constitution section 188 sub 5 ta hana shi abin da ya yi na. Kwamitin na rushe ta in zai ce ba yana jira in an kawo kwamitin in an rasa da su mun duba eh wanda aka ba su daidai ne sai akwai wani abu muna kira shi guidelines constitution section 188 sub 7 ta ce assembly ne da da dama ta ba da guideline inda za a zo na aiki na guideline na mu ban ba da shi ba suna hannun mutum ne. Daman korafin ma da suke yi kenan cewa me yasa ba ku ba da tsarin alkalai ya naɗa kwamiti ba tare da kun ba shi tsarin yadda zai gudanar da aikin ba. Ah, constitution ta ce in ya nada kwamiti sai mu ba su guideline. Duk dan ba da guideline a ba ma waye tun da ba kwamiti. da an da kwamiti an rasa da su eh kwamitin mutuba wanda za su yi na aiki samu ba da guideline su yaki. To yanzu da muke magana da kai din nan wannan kwamiti suna zama. Aki na ban na kama shi ba, ba za ka ma kowa ba, shi ka ne labaru. Kuma mun ne za duba da kot na. Mu muke da za su yaki ba su ne kada su yaki na. Wata kenan idan sun gama binciken su ko sun kawo rahoton ba za ku ɗauke shi da mahimmanci ba kenan. Ba mu kai suna na ba, tun tsaya mu kore su. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya.